This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan hantsin akan mitoci 25 da mita 31 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Mazauna Nijar suna iya jin mu ta tashoshin radiyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Kai tsaye da kuma duk lokacin da kuke sha'awa kuna iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da hantsi. Bayan kun saurari labaran duniya za mu kawo muku shirin karamin sani. amma halin yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniyar. Tare da salama masu saurare barkamu da hantsi ga cikakkun labaran Grace Alheri Abdu ke karantowa. Hukumar zaɓe ta ƙasar Ghana ta ƙara lokacin kaɗa kuri'a a babban zaɓe na ƙasa da aka gudanar jiya inda waɗanda ba su iya kaɗa kuri'a ba sakamakon waɗansu muhimman dalilai za su je su kaɗa kuri'unsu yau. kwamishinan zaɓe na ƙasar ghana ya bayyana cewa za a ci gaba da gudanar da zaɓen yau asabar a waɗansu rumfuna sakamakon tangarɗa da aka samu da waɗansu na'urori da suka hana masu kaɗa kuri'an da dama yin zaɓe wannan ne karan farko da hukumar zaɓe ta ƙasar ghana take amfani da wani sabon salon inda injina suke tantance masu rajista ta wajen gwada yatsunsu ana ci gaba da kirga kuri'u a mazaɓu da aka ba a samu tangarɗa ba wakilinmu a Ghana Baba Yakubu Makeri ya yi mana ƙarin haske dangane da zaben. To yanzu haka dai a wasu wuraren an samu wato na majalisar dokoki dai abubuwa sun kan kama ko da yake ainihin kwamishin zaɓe dai bata fito ta bada ainihi wato labari a takaice kan ainihin sakamakon zaɓe wanda yake an samu ba. To amma zan iya ce miki kamar idan kika duba a majalisar dokoki wasu abubuwa masu al'ajabin gaske sun faru shine an samu manya wadda ake ganin kamar wato suna da karfi a majalisar dokokin sun faɗi. sai dai ka bayyana cewa wannan sakamako rumfuna ne aka sanar da sakamakon zaben amma a matsayin ƙasa hukumar zaɓe ba ta sanar da sakamakon zaben kamar yadda yake ba. Eh ba ta sanar da su ba amma to idan kika duba su ainihin sakamakon da suke fitowa daga rumfunan zaɓe idan an je da su wurin tattara na wato mazaɓa baki ɗaya ana eh, ana kirga ga baki ɗaya kuma a haɗa su wanda yake su wakilan 'yan takarar da muke kiran su fulin agent a nan Ghana su mm. duka su sanya hannu a kai. Don haka kwamishin zaɓe dai lalle ne bata bayyana wannan abu a hukumanci ba. To amma abu ne wanda yake su 'yan takarar sun amince da abin da aka yi saboda wakilansu sun tsaya sun ga abin wato ido buɗe. Wato bisa eh. dukkan alamu jam'iyyar hamayya ita ce take nuna alamar samun galaba wannan zaɓe. Eh kwarai kuwa. To bisa ga ganin ku ko kuma abin da kuke ji jama'a suna faɗa matsayin ku na manema labarai waɗanne dalilai ne jama'a suke bayyanawa na ba da ƙarfi ga jam'iyyar hamayya a maimakon jam'iyya mai mulki. Eto eh, daman sakamakon zaɓen da ke fitowa daga rumfunan zaɓe ne yanzu ne ake haɗa su a matsayi na mazaɓa ga baki ɗaya. To ba wai ko ana nuna cewa eh, jam'iyyar hamayya ita ce ke ah. kan gaba ba wai ana haka ake nufi ba lakin ana son dai a bari mutane su fahimci yanzu abin da suka riga suka shigo jam'iyya eh, eh, yar hamayya ita ce ke da alamar nasara to amma akwai wato sakamako da dama eh kamar yadda ka bayyana inda ita jam'iyya mai mulki tafi karfi a nan da ake gudanar da zaɓe yau mafi yawa nan ne za a yi su to sai dai su 'yan hamayyan suna ganin cewa dududu abin da za a yi bai fi kashi ɗaya na rumfunan zaɓe ba amma daman can wanda aka yi jiyan ma ba su gama shigowa ba don haka yana yiwuwa a samu canji ko kuma a'a tafiya da ake yi kila saura a haka wakilinmu baba yakubu makeri a ƙasar ghana masu hamayya da shugaban ƙasar misra mohamed morsi sun banke waɗansu shingayen waya da aka yi kewaye fada shugaban ƙasa da ita a birnin alkahira inda dubin dubata masu zanga-zanga ke da fifi babu tabbacin ko masu zanga-zangar sun iya shige wani ƙyauren shiga fadar inda aka girka manyan motocin soja alkahira dai ta ɗumu da zanga-zanga ƙin jinin morsi yayin da kuma magoya bayansa wani ɓangaren suka yi gangamin nuna goyon baya dukkan wunin jiya juma'a shugaban jam'iyyar national salvation front mohammed el baradei ya ce kin sassautowa da shugaban ƙasa ya yi shine jefa ƙasar cikin abin da ya kira rudami to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan tawayen ƙasar syria sun ce suna shirin kwace babbar tashar jirgin sama ta damascus tare da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin wuraren da suke fako a yunkurin su na hambara gwamnatin shugaba bashar al-assad wani kwamandan 'yan tawaye ya bayyana cewa harin da aka kai tashar jiya juma'a ya dace sabili da ana amfani da ita ne a wajen gudanar da ayyukan soja ya kuma gargaɗi farin kaya da ke kewayen wannan tasha da su nisance ta jiya juma'a har wa yau sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce amurka da rasha za su gana cikin 'yan kwanaki kalilan masu zuwa domin haɗa hannu wajen shawo kan tashin hankalin da ake a siriya Wata fashewa bakin wani masallaci a Kenya ya kashe akalla mutane uku ya kuma jiwa waɗansu wani ɗan majalisa rauni. Wani mataimakin ɗan majalisa Yusuf Ab Hassan Abdul ya shaida wa murya Amurka cewa ɗan majalisan yana amsa tambayoyin jama'a ne a kofar masallacin lokacin da fashewa ta auku jiya Juma'a. Ya ce Abdi ya ji rauni a kafafunsa biyu da kuma hannunsa na hagu. Babu tabbacin ko Abdi ne ake fako da kai wannan harin. fashewar dai ita ce ta biyu da ta faru a unguwar cikin 'yan kwanaki biyu fashewar kuma ta auku ne ranar laraba wadda ta raunata akalla mutane takwas tattaunawa ta cije a washington kan yadda za a warware batun nan mai sarkakiya dangane da kudaden da gwamnati ke kashewa da kuma tsarin haraji kakakin majalisar wakilai ɗan jam'iyyar republican john boehner ya shaidawa manema labarai jiya juma'a cewa ya yi tattaunawa mai ma'ana ta waya tarho da shugaba obama farkon wannan makon sai dai bena ya ce ba a sami wata ci gaba ba da zai hana washington gaza cimma matsaya kan hanyar rage dala miliyan dubu shida da kudin da gwamnati ke kashewa labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka Yanzu zan tattara nawa nawa in baiwa Ibrahim Alfa Ahmed fili domin ya gabatar da shirin ƙaramin sani. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani ko kumi ne. masu sauraro barkamu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin kafin mu yi nisa ga Mamai Salisu Rabiu da bayanin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyar. Rahotanni uku na farko za su yi magana ne a game da cutar shan inna yayin da rahoto na hudu zai magana ne a game da tazarar iyali. Shi kuwa rahoto na biyar zai magana ne a game da cutar sankarau. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. To a gaida Muhammad Salisu Rabi. Deko o divano tum ye kam na karo Ram ka naam badnaam na karo badnaam na karo देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो राम का नाम बदनाम न करो बदनाम न करो को समझो कृष्ण को जानो नींद से जागो ओ मस्तानो राम को समझो कृष्ण को जानो नींद से जागो ओ मस्तानो जीत लो मन को पढ़ कर गीता जीत लो मन को gwamnatin jihar kano ta nuna jin daɗinta da irin gudunmuwar da gidauniyar bill and melinda gates da kuma gidauniyar dangote bisa taimakawa da suke bayarwa wajen ganin an daƙile yaduwar cutar shan inna a jihar gwamnan jihar injiniya rabi'u musa kwankwasa ne ya bayyana haka a yayin bikin sanya hannu a kan yarjejeniyar haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati da gidauniyar bill and melinda gates da kuma gidauniyar dangote don ganin an shawo kan matsalar yaduwar cutar shan inna a jihar Ina so in fara godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana 26 ga watan 11 shekara ta 2012. Ranar da muka zo a wannan guri za mu kaddamar da muhimmin aiki na yakar polio. Yanzu mun kai matsayin a jihar nan a ƙasar nan mun kai matsayi na yaƙi da wannan mugun ciwo, ciwo na polio, ciwo na shan inna. kamar da muka sani ciwon polio yana samuwa ne ta hanyar ƙazanta saɓanin da inda muke zaton wasu abubuwa ne suke kawo ciwon polio a nan nake godewa alhaji aliko dangote nake godewa bill gates wanda suka tsaya domin taimakawa wannan jiha da ƙasar nan baki ɗaya domin yaƙi da polio a samu nasara a wannan jiha kamar da kuka sani ciwon inna shine ciwo mai shanye ko naɗe ƙafafuna musamman na yara ƙanana a wannan jiha ba sai an maka wani dogon bayani ba masu ciwon polio suna nan ko ina da ina amma duniya an samu nasara duk ƙasashen duniya sun iya maganin bugun ciwon nan na polio in ba 'yan kasashe kaɗan wanda daga ciki Najeriya tana ciki. Kuma abin takaici ma Najeriya nan ce tafi kowace ƙasa ciwon polio a duniya. Muna godiya ga sarkin Kano da hakimai da dagatai da masu unguwanni da dukkanin malamai da limamai da 'yan kasuwa da dukkanin jama'a da suke taimakawa wajen wayar da kai da jawo hankalin jama'a domin su tsaya a yi musu wannan rigakafi. Rigakafi ba sabon abu ba ne a wannan kasar. Ba mu ba ma iyayenmu da kakanninmu an yi musu rigakafi. Tun ana zuwa da aska ana tsagawa, har aka zo ana yin allurar caccake, har aka zo ana yin allura wacce ake taka inji, inji ya fito da allurai ya yi wa yara a wancan lokaci. kuma gashi Allah ya kama yanzu ɗiga musu ma kawai ake yi a baki. Muna fatan jama'a za su ba da haɗin kai da goyon baya tabbatar da cewar wannan ciwo ya bar jihar Kano ya bar Najeriya. Gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwasa kenan. Da yake jawabi yayin bikin shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko na ƙasa Dr. Ado Muhammad ya ce an ɗau wannan mataki ne don ganin an magance yaɗuwar cutar shan ina a jihar Kano. Uh, mun fito da sabon tsari ne sabon tsarin kuma shine inda zamu haɗa ƙarfi da gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Kano da Bill Melinda Gates Foundation da kuma Aliko Dangote Foundation inda muna so mu kakafa akan da cutan shan inna daga Najeriya daya kenan kuma muna so mu karfafa watan rigakafin yau da kullum kullum da kullum watan routine immunization kenan da kuma primary care system kuma abin da ya kunsa shine gwamnatin jihar Kano da kuma Bill Melinda Gates Foundation da kuma Alhaji Aliko Dangote Foundation sun zo sun yadda cewa za yi yadda za yi za ba da karfi da kudade da kuma equipment da kuma technical assistance da yadda za mu tabbatar cewa mun da ciwon shan inna mu kuma gwamnatin tarayya Ah, za mu ba da watan vaccine din kenan watan maganin rigakafi din ah, kuma za mu ah, karkafa wannan partnership din akan maganin technical assistance so kuma wannan abin za yi shi cikin shekara hudu ne daga yanzu zuwa 2006 kana ga za a iya kawar da wannan cuta a shekara mai zuwa kamar yadda aka kiyasta eh to shugaban kasa da ya gama duk kuma ya gama Najeriya eh, kuma ya kafa watan tax force kenan na polio eradication kuma mu muna so mu tabbatar ma Najeriya cewa yau ba da dadewa za mu kai da cutar daga wannan kasar in ka duba za ga cewa shekaru da suka wuce cutar tana nan duk jihohin najeriya ne yanzu mun kai lokacin da abin mun kau da shi ya zama cewa jihohi guda takwas kawai suke da wannan cutar kuma cikin jihohi guda takwas nan ƙananan komi guda hamsin da biyar da hudu kuma muna da kananan komi 774 to yanzu mun kau da su ya rage kananan komi 54 kuma cikin kananan komi min za ga cewa ma cikin ward ne wajen guda 200 da wani abu saka nan muna kan hanyar kau da shi kuma muna so mu tabbatar cewa za mu kau da shi Dr. Ado Muhammad shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko kenan. A jihar Bauchi an gudanar da gangamin rigakafin cutar shan inna a ƙaramar hukumar Ningi da ke jihar. An kaddamar da bikin yaƙi da cutar shan inna a ƙaramar hukumar Ningi da ke nan jihar Bauchi lokacin gabatar da gangamin yaƙi da cutar. Babban sakataren lafiya a matakin farko Dr. Nusar Aliyu Umar ya daɗa jan hankalin iyaye. Wannan hidima na folio hidima ne ba na mu jihar Bauchi kaɗai ba, hidima ce ta ƙasa, hidima ce ta duniya. A kamar yadda aka sani wanda suka sani a cikin mu shekara goma da suka shige ƙasashe ɗaya da sittin da takwas suke da wannan cuta. amma yanzu abun kunya ƙasa uku ne kawai ƙasashe uku nan kuma su ne afghanistan pakistan da munan najeriya ƙasashen nan guda uku abun mamaki shine a ƙasashe biyu mun san akwai fitina na yaki amma a ƙasanmu alhamdulillah so mun san bai kamata ce muna da dalili da folio zai fi karfin mu ba a sau da yawa mutane suna ce me yasa folio folio folio a dalilin da yasa aka damu da folio ko ita ce kamar yadda na faɗa ƙasashe 168 suke da shi amma yanzu uku kawai suke da shi wanda ya nuna cewa in Allah ya yarda cikin lokaci kaɗan ukun nan ma za su zama babu folio kamar yadda kowa ya sani da an samu cutan agana amma yanzu a duniya gaba ɗaya ba agana a ma'ana in aka haɗa hankali aka yaƙi cutan folio nan da wani lokaci kaɗan ba za a kashe kuɗi kan hidiman folio ba so zan yi amfani da wannan daman kira ga iyaye da al'umma a da Allah a ba da haɗin kai a yi amfani da wannan dama a mu fidda al'umman ba da dama wa duk ɗa ya samu wannan rigakafi na folio. Dr. Nasar Aliyu Umar kenan a lokacin da yake kira ga iyaye mai girma gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Guda wanda mataimakinsa Alhaji Sagir Aminu Sale wakilce shi ya bayyana jan hankalinsa da iyaye su fito da 'ya'yansu don ganin bayan cutar shan inna. A yi kokari a rinka fidda 'ya'yanmu a yi musu wannan rigakafi babu yadda za a yi a ɗauko sarakuna suna kan gaba gwamnati na kan gaba a zo a shige gaba a ce za a kawo abin da ba shi da alheri babu wannan ko kaɗan. alhaji sagir aminu sale kenan wakilin kula da lafiya ta duniya wato who malam hassan gunda ya nuna farin cikin sa ganin yadda gwamnati da sarakuna suka tashi tsaye a jihar bauchi. gwamnatin jihar bauchi ta damu da a kawar da wannan cuta a madadin haka muna nuna gwamnatin gwamnatin jihar Bauchi da cewa su tsara ganzi su domin tabbatar mana da cewa wannan cutar ba za su yi kasa da gwiwa ba domin tafiyar nan da suka fara tafiya ce mai amfani tafiya ce wanda akwai haske na kawar da wannan cutar. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo jami'an kiwon lafiya a maradi da ke jamhuriyar Nijar sun dukufa wajen gudanar da rigakafin cutar shan inna don ganin makwabtan kasashe da ke fama da cutar ba su shigo da ita cikin kasar ba. jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun dukufa ka'in da na'in yin katanga ga cutar polio ta hanyar gudanar da alluran rigakafin cutar ta ga ƙananan yara sabilin ɓullata a ƙasashe makwabta. Malam ya Olado kwamishina mai kula da alluran rigakai a jihar Maradi ya bayyana dalilan ita wannan shaushawa. Mm, ka diba ka ga abin da ke faruwa kamar eh, wajen su Chad da Nigeria kasashe nan guda biyu da muke da iyaka da su. To poliovirus ya yi danga surtu daidai bisa kan iyaka mu kenan dole ne gare mu mu yawanta yin alluran nan kullum da kullum saboda kaɗan aka samu wasu yaran da ba su samu wannan eh, rigakafin ba virus ba kenan zai shigowa zai maida mu kuma hannu agogo ba a kiyashi adadin ƙananan yara nawa ne za a mai wannan dashi na daga kan cutar inda ko polio a jihar maradi da. ɗaya yaron da gaihuwa zuwa shekara biyar muna sa ran za mu sayi yaro miliyan guda da dubu ɗari biyu da talatin da biyar da ɗari ko da saba'in. kawai mu za a ce akwai kuɗi isasshen kayayyakin aiki. eh duka komi da komi ya a kammala bugu da ƙari ganin yadda likitocin ke fuskantar matsaloli da uwa yara da ke kin kai 'ya'yansu gun wannan shoshawa asibitin kofa goma sha bakwai da ke nan birnin maraɗi ta tsara wani taron faɗakarwa da ya gama malamai zaɓaɓɓu da masu ungoyi domin shawo kan wannan matsala dr nazifi shugaban asibitin sabon gari ke mai tsokaci a ka bana fuskantar matsaloli musamman da kuma mutanen da ka ga dai magani da wanda gida ake iske ka a baka bai da kowa da an ba su dasa magani sai sai su ce kawai su busa su ba a baɗin su wanda ya shafi mata ya shafi maza wani lokacin ba ta da ta ta iya ta ce mijin ta hana wani lokacin da mijin zai hada ya ce shi ba a ba da shi a ƙarshe sai ta bakin wata malama wadda ta bata so na an bata sunan ta ba inda take mai jan hankalin uwaye kamar haka matsayin na almajirai abinda zamu samu cewa muna kira ga uwayen ɗaya da su kula da ainihin kiwo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su don kasancewa ita wannan shaushawa akwai rigakafi daban-daban wanda take magani su kenan su kula da ainihin lahiyar su su kiyaye su kawo su a yi nasu rigakafi dai babban magani ne Sha'ibu Mani murya Amurka daga maraɗi shamahoriyar Nijar a gaida Sha'ibu Mani A wani ƙoƙari na wayar da kan al'umma akan muhimmancin ƙayyade iyali, ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa tare da haɗin gwiwar da ƙungiyoyin da ke tallafawa ƙasashe da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya da ma ƙungiyoyin cikin gida da ke da alaƙa da kiwon lafiya sun kammala taron kwana hudu a Abuja. Taron ya haɗa kawunan mata da masu faɗa a ji a harkar kiwon lafiya daga jihohi 36 na ƙasa, tare da ma ƙungiyoyin addini waɗanda ake ganin su ne masu ruwa da tsaki wajen wayar da kan al'ummansu a batutuwa da suka jibanci da iyali da yawan al'umman ƙasa da kuma yadda za a yi tsare-tsare na samun kayan more rayuwa. Tsohuwar 'yar majalisar wakilai Hajiya Saudatu Sani wadda a yanzu take baiwa shugaban ƙasa shawara a al'amuran majalisar wakilai ta ce abin da ke da muhimmanci wajen ci gaban ƙasa a yanzu shine samun shugabanci ingantacce. Mu nan a matsayinmu na gwamnati mu tsara tafiyar da Najeriya yadda kowane matashin ya taso zai sami kyakkyawan muhalli zai sami aikin yi kuma mace in tana da ciki za ta samu kyakkyawan duba a asibiti sannan ɗan haifin zai samu makaranta mai nagarta ba kalas ba watan kukan da muke yi shine kowane lokaci zaka ga cewa in gwamna ne ya zo sai ya watsar da abin da wani gwamnan da ya wuce ya yi ko da ma abin da na da kyau in shugaban kasa ne ya zo sai ya watsar da abin da shugaban kasa da ya yi ko da ma yana da kyau to kira da muke shine mu dudduba takardun mu shin menene aka tafi da shi a kasar nan wanda yake da kyau wanda mu za mu duk kasashen duniya dorawa suke yi kasashen duniya idan gwamna ya yi mulki shi shekara takwas ya gama to abubuwan da ya na kware ba a watsar da su dorawa ake akai amma mu sai mu toshe wannan in ma mana dama mu bata shi domin ka a ce sunan shi da kyau a kowa na so ya samu sunan shi to na ɗaya da wannan kuɗi ne na biyu zalunci ne na uku kuma yana mai da agogo baya to kira da muke so shine duk wani wanda Allah ba shi iko ya mulki ko da gwamna ne ko shugaban kasa ko shugaban karama kuma to duba shin wanda ya wuce ina menene wanda jama'a suka amfana da shi menene wanda ya daɗi ba wai dan kawai manna abin a cikin sunan shi ba a'a ya gyara yadda jama'a za su ji daɗi kuma ya ci gaba da shi honorable saudatu sani mai baiwa shugaban kasa shawara a harkar majalisar wakilai kenan abdullahi Maiwada jami'i na musamman mai kula da kiwon lafiyar mata da maza da yara ƙanana na hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin amurka da ke abuja wato usaid ya ce najeriya ita ce ƙasa da ke ba da gudumawar kashi goma cikin ɗari na mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara waɗanda shekarunsu ba su kai biyar ba. To babbar hanyar shi shine ta hanyar amfani da dubaru na zamani domin tazarar iyali wanda yake zai iya ba uwar damar ta samu ƙarfin jikinta ta samu lafiya domin ta shayar da jaririnta ko jinjirinta wanda shi kuma zai ba jinjirin lafiya sabili da samun shayarwar da zai yi mu karfin jikinta ta samu lafiya domin ta shayar da jaririnta ko jinjirinta wanda shi kuma zai ba jinjirin lafiya sabili da samun shayarwar da zai yi ingantacciya ta tsawon wani lokaci abun da ke faruwa a halin yanzu a najeriya tana a gaida madina dauda An fara gudanar da rigakafin cutar sankarau a jihar Kano har na tsawon kwanaki goma don ganin an magance irin annobar da ake fama da ita na wannan cuta a duk shekara. Ko da yake wannan sabon tsarin rigakafin dai bai daɗe da bullowa nan ƙasashen Afirka ba, a inda rahotanni suka nuna cewa an fara amfani da shi ne a ƙasashen Afirka kamar su Burkina Faso a shekarar da ta gabata. Bisa duba da yanayin kyawun tsarin rigakafin ya sanya Najeriya ta karɓi tsarin wanda sau ɗaya tak mutum zai karɓi rigakafin a tsawon shekaru goma kamar yadda jami'a a Kano ta bayyana mana. cikin yadda allah muna sa rai ranar ɗaya ga watan goma sha biyu za mu fara wannan allura ta riga rigakafin sankarau a jihar kano wanda za mu ɗau tsawon kwana goma muna yi kuma yaran da suke shi daga ɗaya zuwa shekara talatin cikin yadda allah za mu yi yara miliyan takwas a jihar kano da manya cikin yarda Allah. Wani wata ne za a dinga alluran cutar sankar? Ya lokaci kaɗan ne da cikin yarda Allah tun da kin ga ƙorafa ƙorafa sun yawa na cewa ban da shan inda ba abin da aka sa a gato gaskiya mun sako abubuwa cikin yarda Allah da yawa muna so mu ma jihar Kano kuma Najeriya ta shiga cikin sahun ƙasashe na cewa duk wata larura da ake tunani mu ma yanzu za mu zama cewa ba mu da ita domin idan mun yi wannan allura ta sankarau sai ta shekara goma a cikin bil adama kafin shekara goma kuma ya tabbata yanda yanayi na ci gaba yake tafiya a duniya karshen ta mu ce mu ma ita kanta ciwon sankaran ta zama tarihi a jihar Kano. A gida gida za a dinga shiga kamar yadda aka yi na polio? Ba gida gida ba ne akwai wurare na asibitoci na dindindin dama da ake shan magunguna sannan akwai inda muka ga akwai kasuwanni alal misali don mutane su samu dama akwai gefen masallatai akwai ofisoshin masarautu kofar fadar hakimai akwai makarantu manya waɗanda suke ɗauke da ɗalibai da yawa ko suke da makwantaka da ɗalibai da yawa wannan gurare muke samun cewa da Allah za mu aje domin ita wannan allurar allura ce yadda ake yin ta ta asibiti ba ta baki ba ce kuma ma'aikata ne ƙwararru kwararru wanda za su zauna su yi ki daya don tana da abu yanayi wanda yake dole ne a tsantsini a cikin ta domin a aiwatar da aikin lafiya ga malam. lafiya. kyauta ce ko ko sai gaskiya kyauta ce. ba biya koko. ƙananan yara ne daga ɗaya zuwa biyar ya eh, kamar yadda ake na cutar shan inna. <clears throat> Su daga shekara ɗaya zuwa shekara talatin. ana iya musu rigakafin ita sankarau. Masu iya magana da yakan ce yi Allah kiwo ya fi Allah na nan. Baraka Bashir daga muryar Amurka a Kano, Najeriya. A gaida Baraka Bashir. कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा न जा दिल तोड़ के हो कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा न जा दिल तोड़ के हो रुक जान जा दिल तोड़ के तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे हो तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे मुश्किल है जीना दे दे ओ हसी To, ta rika shi lokaci ya kawo jiki za mu da sa'aya cikin shirin namu a yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu an daji waƙoƙi ne daga cikin fim ɗin nan na Hare Rama Hare Krishna amma kuma bari mu kyale ku da wannan waka amma kuma bari mu kyale ku da wannan waka daga fim ɗin nan mai suna Roti Kapada a huta lafiya. कसमों को इन कसमों को इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा मैं ना da haka Allah ya kamo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da la'asariya da ikon Allah za ku sake mu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan abokan aiki na anan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.